Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan majalisi namu da muke gabatar da shi a kowace asubahi ta ranar laraba a cikin fannuna guda biyu na ilmoman aƙida da suluki a wannan masallaci jami'u sajidina muawiya tabni abi Sufiyana radiyallahu anhuma muna karanta littafai guda biyu farawa da littafin al-iqtiqad fi al-iqtiqad na babban malami al'imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma wannan zai zo majalisunmu na 43 da izinin Allah malaina mana bayani akan akida ahlus sunna wal jama'a a abin da ya shafi isra'i da mi'raji da Allah madaukakin sarki yayi da manzon mu sallallahu alaihi wasallama domin girmama shi domin nuna ikonsa shi kan Allah ɗin kuma domin samarwa da wannan al'ummar da ba ta kyaututtuka masu ɗimbin yawa domin ɗaukaka manzan al'umma to ɗaukakar al'umma ne yawwa lamma da Allahu da'iyana li fa'atihi bi akramir rusul sirna afdalil ummi da Allah ya kira annabinmu a matsayin akramur rusul to mu ko mun zama afdalul umami manzan da yafi daraja al'ummar da tafi falala domin za a aiko manzan da yafi falala ne da daraja zuwa ga al'ummar da tafi falala ba za a ba al'umma ba za a ba al'umma annabin da yafi daraja ba Allah subhanahu ta'ala muna godiya yau muna bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin da biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da takwas ayyuwe da shida wannan bayani da mana yake mana ya tsawaita saboda matsalar isra'ila mai iraji tana da rikici in allah bai zaɓi mutum ya shirya da shi ba to sai mutum ya je ya itikadi ya kudurta abin da yake ba shi ne daidai Allah ya tsare mu Allah ya inganta aqidar mu Allah ya hana mu kudurta abin da bai da shi ba wa rawa qissat al-isra'i an an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr mala yace mana sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari ya ruwaito qissar al-Isra wal-Mi'raj nan mala yana so ya nuna mana adadin sahabbai ko yawa na sahabbai waɗanda suka goito isra'ila mai iraji abin da ke nuna cewa wani abu ne da ya faru tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa bayan alkur'ani ya ba da labari annabi sama ya ba da labarinsa sanka sanka layi layi jumla jumla to sahabbai da yawa sun ruwaito ina jin can karatuttukan ko guda biyu kafin wannan mun faɗi cewa mala albani a sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai ya yi ƙoƙari na tattara littafi guda a cikin irin baiwar da Allah ya bashi <clears throat> yana da wani tsari da ya fara yi taqribus sunna ila umumil umma tsari ne na ya za a yi ya samar da wasu littattafai na karantawa ga al'umma waɗanda suke bayani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki da duk kusan tsarin shi akan wanne yake tafiya yi irin su adabul Zifa, fi sunnatin al ya yi irin su ahkamul jana'is wa ya yi irin su sifatu salatin nabi صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها يئرن سلسلة الأحاديث الصحيحة يئرن سلسلة الأحاديث الضعيفة يصحيح الترجيب والترهيب ضعيف الترجيب والترهيب sannan ya ɗauki littafan sunna guda hudu abu dawud tirmidhi na sa ibn maja ya musu aiki ya ware sahihi da za'ifi haka nan ya dauki littafin al-Imam Suyuti al-Jami' as-Saghir ya masa da'if al-Jami' as-Saghir da da'if al-Jami' as-Saghir to daga cikin aikin ya fara sahihu sira sahihu sirat an-nabawiyya sira ibn Kathir da Ashir Muhammad Abu Zahra ya dauka ya ikhtisari shi kuma sai ya dauka ya fara mawallitafin aiki to a cikin tsare sa ya so ya samar da al-isra'u min al sahiha to a ciki sai da ya ambaci sahabbai guda goma sha bakwai kowanne da riwayarsa a game da isra'il da sai kuma Allah ya karɓi bai kammala wannan aiki ba amma ya ambaci sahabbai guda goma sha bakwai to nan malam ina jin ya ambatan mana biyar to shine yake cewa wa rawa qissatul isra'i an annabi sallallahu alaihi abu dharr radiyallahu anhu sayyiduna abu dharr al-ghifari jundub ibn junada wanda yana cikin sahabbai as-sabiqun al-awwalun min al-muhajiri ya musulunta tun a farkon musulunci kuma musuluntar abu zar tana da ban mamaki da da ban sha'awa a lokacin da ya musulunta domin shi sai da ya bincike ya sa kanin shi ya zo ya masa bincike daga garinsu waye annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da kanin shi ya ba shi bai gamsar da shi ba ya taho da kan shi ya bincike a kan manzan Allah sallama har ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da shi kuma ya musulunta manzo sama ya ce masa to yadda muke a ɓoye muke wannan abu tukuna ka koma garin ku har sai Allah ya bayyana addinin nan in Allah ya bayyana shi ya karfi to sai ka dawo Abu yana fita ya je tsakiyar Qurayshawa suna zaune a bakin Ka'aba tana sharhuliyar su ya daga murya Ya ce ya ma'ashar Quraysh ishhadu anni amantu billahi La لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآمنت بأن محمدا عبده ورسوله suka kama shi suka mai jina-jina ya za a yi zo wannan cin mutunci da cin fuska ya iya faɗin wannan abin a gabansa cin mutunci ne in ji irin su abu jahil Allah ya kiyaye sai ga abbas al-abbas ibn abdul muttalib ya zo wucewa sai ya gan shi ya ƙwace shi ya tafi da shi gida ya sa shi jinyarsa har ya warke sannan kuma ya sake dawa ya sake faɗin haka <laughs> to tuntun haka sai na abu zar yake yauwa haka farkon rayuwar shi yake kuma haka ya ƙare radiyallahu anhu to ya ruwaito wannan hadisin na Isra'ila na Iraji kuma sayyiduna Anas radiyallahu anhu yi riwaya daga gare shi hakanan nan wa Anas ibn Malik da Anas Anas akwai riwayar ta tashi ta kashin kanta kai tsaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da riwaya daga Abu sannan yana da riwaya daga Malik ibn Sa'fa'a wanda shi ma sahabin manza Allah sallallahu alaihi ne Anas yayi riwaya daga gare su riwayarsa tashi ta kashin kansa riwayarsa daga abu zar riwayarsa daga malik ibn safa dukkansu mala albani rahmatullahi alaihi ya kawo su to shine kai tsaye sai mala ya ce mana wa malik ibn safa da kuma maliku dan safa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi ne mutumin madina ne sannan wa jabir ibn abdullah daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga manzo Allah ta sama riwaya Isra'i wal Mi'raj akwai Jabir bin Abdullah al-Ansari ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi da yawa a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da ta da ya ruwaito bayanin Isra'i da Mi'raj wa Shaddad bin Aws da kuma Shaddad dan Aws shi ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yi riwayar Isra'i da Mi'raj daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum da makamantansu cikin waɗanda suke riwaya ina jin waɗanda ba ambata ba akwai malam bai ambata ba akwai Abu Hurairah kuma riwayar shi tana cikin Bukhari da Muslim sayyidina Abu huraira radiyallahu anhu yayi riwayar Isra'i da Mi'raji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Ubay ibn Ka'ab ubai ɗaya daga cikin masana alƙur'ani wanda annabi sallama ya lissafa su hudu ya ce a koyi alƙur'ani a wajensu akwai burai da tubnul hufai burai da tubnul hufai yana ciki akwai jabi ibn abdullahi al-ansari mun ambace shi a nan akwai huzaifa tubnul yaman huzaifa radiyallahu anhu shi ma yi riwayar isra'il da mi'raji tas daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai suhaib ibn sinan suhaib ibn sinan ar-rumi shi ma ya ruwaito isra'ila ne iraji akwai abdurrahman ibn qurt abdurrahman ibn qurtin shi ma sahabin annabi sallallahu ne kuma yana da riwaya isra'ila ne iraji daga ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai abdullahi ibn umar kaga nan ma ba ba ambace shi ba akwai abdullahi ibn abbas shi ma akwai abdullahi ibn mas'ud akwai ali ibn abi talib akwai umar ibn al-khattab akwai abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari su waɗannan waɗanda Malam albani ya ambace su al-imam ibn a tafsirinsa a ƙarƙashin tasirin suratul isra wannan aya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan har zuwa ta shi ma ya kawo riwayoyi kamar yadda kafinsa al'imam abu eh, nu'ayn al'asfahani a cikin littafinsa da la'ilun nabuwa shi ma ya tattaro riwayoyin isra'ila mai iraji to duka waɗannan malamai sun yi wannan aikin kamar yadda al'imam suyuti shi ma ya a cikin littafinsa al-khasa'isul kubra duk sun ambaci kista isra'i da mi'raji kuma suka kawo riwayoyinta mun gane yi wa ghayruhum kenan kullu haɗe sihahun ma ne ce dukkansu ingantattu ne cewa dukkansu ingantattu ne akwai riwayoyin da ba su inganta ba eh, akwai riwayoyin da a aikin malaman hadisi sun tabbatar da cewa riwayoyi ne masu rauni yawwa maqbulatun kuma mafi yawancinsu da ya ce wa aksaruha wa aksaruha sihah mafi yawancinsu ingantattu ne sannan maqbulatun dukkaninsu ababen karɓa ne maghdiyatun kuma an yadda da su inda ahlin naqli a wurin malaman riwaya malaman hadisi sun karɓi waɗannan riwayoyin cewa riwayoyi ne ingantattu ba su da masoka mafi yawancinsu ba duka ba eh, ba duka ba muharrajatun fi sannan da yawansu sun an ambace su a cin as in an ce as asali malaman hadisi ma ba su cika idlakin lafazin as kawai ba a littafai saboda littafan da aka yadda sun cika sharuɗan a kira su da sahihani biyu ne gashi nan ma sahihani bukhari da muslim waɗannan manya-manyan malamai guda biyu namu al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari al-ju'fi maulahu wanda ya rasu shekara ta 257 ko da al'imamu muslim malaminsa muslimin al-hajjaji bin muslim al-kushairi annai saburi wanda ya rasu shekara ta 261 waɗannan manya-manyan malaman guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su a cikin wannan al'ummar ya zaɓe su domin su yi wa addininsa aiki shi ya sa suka kawo wani tsarin, da ba wanda ya gabace su a wajen rubuta hadisan manzon Allah sallama suka tawa kansa sharaɗi cewa riwaya duk da za su ambace ta da isnadinta zuwa ga manzon Allah sallama to suka sa sharaɗin sai ta inganta sannan Limamul bukhari ka'idarsa kafin yayi riwaya a wajenka sai ya tabbatar da cewa ka zauna gaban malamin ka kayi karatu wanda ka ce ya baka hadisi to sai ya tabbatar da cewa ka taba zama gaban shi ka yi karatu kun haɗu ka yi karatu a gaban shi shine abin da suke cin sharɗin liqa'i ko sharɗin luqya al-imam muslim sai ya sassauta sai ya ce ni dai in na tabbatar da dawana dawana zamaninsa daya sharɗul mu'asara kenan zan karɓi riwayarsa kuma zan sa a cikin littafi na kun ga sahihul bukhari ya fi ƙarfin shari'i fiye da ba fiye da sahihul muslim to shi yasa kake ganin makiyan musulunci makiyan musulunci da waɗanda suka sa rigan musulunci irin yan tatsi ne da kuma waɗanda dama kwata-kwata su basu taɓa sa ko hulan musulunci ba irin mustashirkai orientalist ba littafan da suke tunkara kai tsaye su tunkuya da fatan idan sun kada su kasa to suna ganin sauran din mai sauki ne a wajensu sai sahihul bukhari da sahihul muslim to su ne ake ce musu as-sahihan to an samu wasu malamai bayan su waɗanda suka ce su ma za su kwaikwaye su za su bi hanyar su alal aqall malamai uku akwai al-imam ibn khuzaimah al-imam muhammad ibn ishaq ibn khuzaima al-muhaddis ya rubuta littafinsa sahihu ibn khuzaimah almajirin sa ya biyo bayansa ibn hibban al-busti shi ma ya ce zai ya samu littafinsa ya sa masa suna al-musannaf as-sahih fi at-taqasim wal anwa' waɗannan biyun sun yi ƙoƙari amma ba su cika sharaɗin da irin sa Imam al-Bukhari suka cika ba bayan waɗannan biyun sai aka samu al'imam abu abdullah alhakimun nai saburi ya zo ya ce ya samu wasu hadisai waɗanda al'imam bukhari da al'imam muslim ba su ruwaito su ba amma sun cika sharaɗinsu shi ne sai littafinsa al raku ala sahihai shi ma bai cika waɗannan sharaɗin ba to shi yasa itlaki ka ce kai tsaye ka ce wa littafai sihah malaman hadisi suna ganin wannan ba da yawan malaman hadisi ba sa ganin a faɗa haka sai dai as-sahiha ne in an ce sahiha na na nufin wa sahihul bukhari da sahihu muslim wallahu alam to nan ma ne yace mukharrajatun fi siha al-imam ibn al-qayyim yana da fahimta cewa hadisan isra'ila da iraji sun kai mutawatirai mutawatirai sune hadisan da adadin mutanen da suka goyito su ba zai yi wa al'ada ta yadda lafiyayye al'ada da hankali lafiyayye ta ce kya waɗannan mutanen sun haɗu sun yi ƙarya ba kafin irin su social media su zo sai wani ya ba da labari a maiduguri wani ya ba da labari a yola wani ya ba da labari a dutsen jigawa wani ya ba da labari a daura wani ya ba da labari a cikin garin katsina wani amalin fashi wani a zari wani a cin garin kaduna wani a abuja wani a kano wani a ibadan wani a Jakuta wani a lakwaja duk su ba da labari daya ya ba da labari ba da labari to zai yi ya ka iya karyata in waɗannan labarin labari ne ba zai karyatu ba kamar da idan ka ji gidan rediyon tarayya na kaduna ya ba da labarin abu da farsi yan kaduna in ya ba da labari to wannan kawai fa aka shi kulla mallakita duk wanda ka haɗu da shi ka ba shi labari wannan labarin na gaskiya ne domin su kasu kunsu har ma zargin sa ake yi a ce sai ba za su ba da labari ba sai an taɓa laileto an taɓa laileto to shi ne ake ce mushi mutawatiri al-imam al yace hadisan da suke magana akan isra'i da mi'raji sun kai haddi tawatur so daga kaga hadisai ne da al-imam al ya ce yace duk mutumin da ya karyata irin su to zai iya fita musulunci haka ya a cin ar-risala ta ta littafinsa na usulul fiqh to so daga mas'alar isra'i da mi'raji yadda da ita a dunkule wajibi ne kuma imani ne domin nassosan alƙur'ani ne da hadisan manzo Allah ta salama suka zo suka faɗi wannan matsalar ta itra'i da mi'raji domin Allah ya jarraba imanin mu a ga waye cikin allazina yu'minuna bil ghaibi waye kuma allazina yakhfuruna bil ghaibi su waye suka yi imani da abin da yake a fake su waye kuma suka ƙaryata suka bitilce suka kafirce wa gaibu Allah ka ba mu imani ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu to shi ne wannan to amma akwai wasu matsaloli da aka yi saɓani a kansu mala ya ambata mana biyu a baya a karatun da ya wuce daga ciki wasu suna ganin isra'i da mi'raji an yi shi ne ba dare ɗaya ba kun ga matsala ta farko kenan wasu tana ganin ba dare ɗaya aka yi ba mala ya ce mana duk wanda ya ce ba dare ɗaya ba aka yi ba to da ghalita ya yi kuskure na biyu matsala ta biyu da aka yi saɓani a kanta ita ce shin da me Allah ya yi isra'i da mi'raji da manzon Allah ta salama shin a mafarki ne ko ko jikinsa da ruhinsa aka ɗauka ka cokan aka tafi da shi mala ce duk wanda ya ce ba da jikinsa da ruhinsa aka yi ba ya kafarta to ita ma wannan matsalan matsala ce da aka yi sabani akan ta wasu malamai suna ganin ƙarin bayani a bisa bayanin da muka yi satin da ya wuce wasu malamai suna ganin ba za a kafarta wanda ya faɗi haka ba domin ya faɗi haka ne da tawili shi kuma duk mutumin da ya tawili ya wata fassara ya rike wata fassara ko ya rike wani nassi ya kalle shi sai ya bashi wata fassara ta musamman in dai ya kaiye haka to ba ka cewa abin da ya kafirci sai dai idan ka tashi bayani ka ce abin da ya fahimta ba daidai ba kuskure ne amma ba ka ce mata kafiri saboda kalmar kafir kafiri ka ce wani kafiri to kalma ce idan ka ji mutum yana wasa da ita to bai san ta bane shi yasa malami ba baya tsohon kafirta mutane baya tsohon ya ce abu kaza kafirci ne duk wanda ya dahu a ilimi da wuya ka ji kai tsaye ya ce kafiri balle ya ambaci sunan wani ya ce mai kafiri balle ya faɗi sunan kungiyar wasu ya ce mata kafira ba daidai ba ne waɗannan abubuwan kurakurai ne waɗanda suka yi da su tuba waɗanda suke yi yanzu ma su tuba su bari Allah ya ganar da mu to cewa an yi isra'i da mi'raji da jikin manzon Allah ta salama da ruhinsa shine daidai amma wanda ya ce da mafarki aka yi to ya yi kuskure amma bai kafarta ba mun gani ya yi kuskure bai kafarta ba domin a cikin magabata akwai masu wannan fahimta akwai riwaya daga ibnu abbas duk da malamai suna magana a kanta ibnu abbas na da wannan fahimta cewa isra'i da mi'raji ba da jikin manzon sama sama akai ba da mafarki akai to kaga masala ce da take da ne da aka yi sabani a kanta yin wannan su ne ake ce musu almasailul aqdiyatul mukhtalafu fiha matsaloli ne na aqida amma kuma akwai sabani a kansu iyaka ana rinjayar da wani akan wani amma in ka rinjayar da abin da yafi dalili to ba za ka kafirta wanda ya saba ma ba kuma ba za ka bi da antar da shi ba malam ibnu taymiya rahimahullah duk da zage shi da makiya take yi wallahi ba wanda ya kai shi tabbatar da waɗannan ka'idoji kai wannan mutumin malam na daban ne bawon Allah ne Allah ya kara wa kabarin shi haske Allah madaukakin sarki ya yafe masa sa ya ɗaukaka matsayinsa a cikin aljanna ya haɗa shi da masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bashi kariyar da a zamanin nika da wuya ka sami irin kariyar da ibn taymiya ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kariya ga addininsa kan kaji mutum yana zage shi ko dai bai san shi ba bai san shi ba ko kuma ya san shi amma san zuciya yake bi shi kuma san zuciya ba yadda ka ba da magani sai dai mutum ya tuba wa Allah ya dawo ya riko da sunna da littafin Allah to daga nan ne Allah zai shirye shi Allah shi kyauta to ga wata mas'alar ita ma an yi sabani a kanta wa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla malan ya tafi akan wannan fahimta ko ba ita bace daidai <laughs> wa annahu sallallahu alaihi wasallam yace kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla ya ga ubangijinsa mabuwayi da daukaka kun ga wannan kauli ne marjuhi manzon Allah sama bai ga Allah ba kama qala azza wa jal kaman yadda Allah madaukakin sarki yace wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ganshi wa kaga wannan banira shi yasa daga cikin abin da ake bukatan malamin qur'ani ya sani ya bashi muhimmanci akwai zama'irul qur'an duk mutumin da zai san kaifa tusta'malu zama'irul qur'an ba to ba zai iya tafsiri ba yanzu tun a farkon sura suratul najm ام فدي faɗi وني wani kuma ba ayar za mu iya kawo hannun والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى هذا صاحب صاحبكم من ظل ثمن يونا وما ينطق عن الهوى هذا سيأكف ليش ضمير الغائب ينطق هو in huwa illa wahyun nuha allamahu shadidul quwa to shadidul quwa kaga suna ne shi ma ko sifa allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la wannan waye waye shadidul quwa eh malaika jibril ne shi ne shadidul quwa gashi an ce zu mirra fastawa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wata irin ƙira halitta ita ce mirra fattawa kuma ya daidai daidai ta ce ne shi a halittarsa zo rakin fattawa wa huwa Aala ufuqil a'la ya ta ce ne thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha to kaji kuma <laughs> kaji ba ko yanzu fa auha ila abdihi ma auha yanzu mala'ika jibrilu annabi sama bawan bawan mala'ika jibrilu ne to sai aka ce fa auha ila abdihi ma auha to kaji zamiri shi yi wa bawansa wahayin abin da ya masa kaga nan Allah ake nufi kuma kaga ba ambaci Allah ba fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba al fuad ma ra'a afa tumarunahu ala ma yara sai yace ne wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra to kajir cikin zama'ir shi yasa sotin najmi tana da rikicin tafsir kaga can bayan an ce iz auha fa auha ila abdihi ma auha sai ma ka zaba alfu'adu ma ba to nan ma sai ka zaka ce wala qad laqa'ahu nazatan ukhra wasu daga cikin magabata sai suka ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra nan ra'ahu ay ra'a rabbahu domin an ce ne fa ila abdihi ma wasu kuma suka ce a'a ai gashi an ce ne allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatajalla fa kana qaba qawtayn aw Sai suka ce shadidul quwa ay malaika jibril ne so daga wala qadara ahu ay wala qadara annabi sallallahu alaihi wasallam jibril wannan zamirin yana koma zuwa da shadidul quwa ne eh ne kirfin karfafa nazlatan ukhra to yanzu waye zai maka wannan tafsirin ka fita daga iskali Abu Zar hadisin Muslim hadisin sa na Isra'ila ne Iraji yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi nace kaga Allah yace anna arahu nuran ra'ayta yace ina zan ganshi yace haske na gani to kaga ashe wannan nassi ne haka na Aisha radiyallahu anha hadisin Muslim al-Imam sai da ya baji a cikin kitabul iman a farko farkon littafin sa akan wannan yi masa take babu ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu fil isra'i wal mi'raj sai ka waɗannan hadisan ya ka hadisin abin na Aisha sannan ya kawo hadisin abu zarna na isha ta lissafa wasu ababe uku ta ce duk wanda ya ce maka sun afku to ya yi wa Allah ƙarya daga ciki ta ce duk wanda ya ce anna muhammadar ra'a rabbahu a a'zama ala Allah shiryata duk wanda ya ce annabi sama ya ga Allah to ya yi ƙarya ya yi wa Allah ƙarya Abdullahi ɗan Abbas shi ake dangantawa wannan to amma akwai riwaya ta zo shi kanshi ya ce ra'ahu fi fu'adihi shi a zuciya ya gan shi a cikin zuciyarsa ya ganshi. shi kaga ba da ido ba kenan to wannan ita ce aqida wacce tafi inganci tafi daidai cewa annabi sama bai ga Allah ba wannan ko bai rage masa daraja ba ai inda yaje ba wanda ya taba zuwa ai saboda inda ya jan ba wanda ya taba zuwa ne shi yasa ma ake sabani akan wannan annabi Musa kaga karara ai ba ka da hujjar da zaka zo kai sabani akan cewa ya ga Allah ko eh kaga wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka sicin lan tarai shi kenan ga amsa ya ce ya Allah na ji dadin magana da kai ya Allah ka bayyana in ganka Allah ya ce wu Musa dan tarani ba za ka iya gani na ba yanzu walakin inzur ila aljabal sai dai bari maka aikace ka gane haka ba zai yiwu ba yanzu ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu sawfa tarani in har dutsen nan ya tsaya yadda yake to za ka gani me faru falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa fa'iqa Allah yana bayyana a dutsen yi ta jali ya bayyana sai dutse ya farfashe kawai zai ga dutse ya ja'ala ja'alahu dakkan kawai zai gashi ya zama lukui lukui ya zama yashi kawai ya zama ya zama kasa ya baje to kaga na annabi Musa ya bayyana to amma na annabi sallallahu alaihi wa sallam shine akwai sabani akan sa amma abinda magabata suka rinjayar shi ne ne annabi sama bai ga Allah ba yawwa bai gan shi ba a isra'ila na iraji ya ce haske ya gani kuma ga hadisi dama manzo sallama ya ce hijabuhun nur shamakin abin da ya shamakance mu ba za mu iya ganin Allah a duniya ba shine annur haske kuma ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa wannan ita ce aƙida da za ka zauna lafiya babu rigima a cikinta amma wanda ya tafi akan waccan aƙidar la tubaddi'uhu wa la tuballiluhu bal ha an tukaffirahu ba za ka ce masa ai batacce bane shi ba za ka ce masa dan bid'a ba balle ka ce ya kafarta saboda ya ce annabi sama ya ga Allah mas'ala ce aqdiyya amma mukhtalafun fiha mas'ala ce ta aqida amma magabata sun yi tattauna sun ƙara wa juna sani sun yi sabani a game da ita ina jin mun gane wannan to shine wala qad ra'ahu nazlatan ukhra annabi sallama ya ga mala'ika jibrilu nazlatan ukhra a wata sauka da yayi ta daban ai can an ce huwa bil ufuqil a'la ثم دنا فتدلى يا جماعة ملائكة جبريل a wani bangare na sararin samaniya can kwalkuli ya ganshi kuma ya ganshi fi suratihi malakiyya ya ganshi a surarsa da Allah ya halice shi manzo sama yace na ganshi Allah ya masa fakafakai guda ɗari Ya yace kullu kullu kullu janahi sadda al ko al-afaq kowanne ɗaya ya tuka sasannin duniya sifar halittar mala'ika jibrilu alaihi salam ke to manzo sama ya ganshi kuma sannan ya take ganin sa shine wala qalra ahu nazlatan ukura a ina ya ganshi inda sidratil muntaha ya ganshi a wannan magariyar ta tikewa wanda ba wanda yake wuce ta shi kanshi mala'ika jibrilu da yake wajen mala'ika annabi sallallahu alaihi ya ganshi sai cewa ce wa ma minna illa lahu maqamun kowa da kake ganin shi da ya ba Allah ya bashi daraja a cikin mu to yana da matsayin da Allah ya aje shi to daga iyakan nan aka ce in barka kai zaka ci gaba da tafiya da kanka gurgudan abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta maka na daraja kai ta tafiya malaika jibrilu ya tsaya ya tsaya nan domin Allah bai ce masa ya wuce haka ba su kuma dama la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru to kun ji wannan kenan za mu ji eh, al'imamu ahmad na da fahimtar cewa eh, annabi ta sama ya ga Allah to kaga idan ka ce ‘yan bida'a wa kake nufi shi nan ka takalo tsiya imamu halittun na wani jama'a ɗin kenan kake cewa yi bida'a <laughs> to irin waɗannan matsaloli na saɓani ne suna nan eh, akwai su Eh, daga cikin abin da aka yi sabani akwai akwai fassarwa rafa'ana laka zikrak wasu daga cikin magabata suna cewa Allah maɗaukacin sarki zai zaunar da manzo sama akan al'arshin matsala mas'ala ce ta sabani domin girmama shi akwai su suna nan ire-iren su ba a bid'antar da wanda ya tafi akan fahimtar sai dai yi bayanin cewa ba ita bace fahimta ta daidai Allah ganar da mu kuma Allah ya ba mu saiti domin rashin seti ne suke sa wasu yake sa ai wasu abubuwan a ta cikin maganganu Allah ya taimake mu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah